وللذي لا بد منه فإن الموت ميقات العباد وتب أما جنيت وأنت حي وكن متنبها قبل الرقود ستندم إن رحلت بغير زاد وتشقى إذ يناديك المنادي أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد كي يغزري زواج أبن بيد مكوا والله متوى يتكي ميقات باي قوة سياجي كوفي نيد قوة سياشا kowa sai ya mutu za ka mutu za ka mutu za ku mutu za ka mutu zan mutu za su mutu za ku mutu za ta mutu za kowa sai ya mutu ya koma ga Allah fa innal mauta miqatu li ibadi wa tub amma janaita wa anta hayy dawo ka zauna kai karatun tanatu ka gano laifin me kake yi wa Allah ka lallashi ubangiji tun kana da rai wa kun mutu na bihan ƙablar rukudi zama a faɗake ranar bacci ranar mutuwa kenan satandamu in rahalta bi gairi zadin wannan doguwar tafiyar zuwa gaban Allah in ka kuskura ka yi ta ba tare da kayan guzuri ba wallahi za ka yi nadama nadamar da bata da amfani za ka yi nadama amma too late to cry when the head is cut off ka riga ka makara ka riga ka makara satandamu in rahalta bi gairi zadin wa tashqa za ka tabe iz yunadikal munadi yayin da mai kira zai yi kira yayin da mai kira zai yi kira kai mai kira zai kira kowa sai ya ansa kiran mai kira a wannan lokaci a tarba an na rafiqa qaumi yanzu zaka yadda ka zama abokin tafiyar wasu jama'a za ku yi tafiya tare da jama'a lahum zadun kowa ya yi tattalin guzurin da zai rike saboda doguwar tafiya akan hanya wa an bi gairi zadi kai kuma ka kama hanya tsigai tsigai hannu biyu ba kai ta talin guzuri ba wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wa tazawwadu sai Allah yake mai alara inna khayra zadi taqwa wa kuni wa kuni ya ulil albab wallahi duk inda kuka shiga sai kun mutu aina ma kuno yudrikumul mautu أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة قل إن الموت الذي تفرون منه قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون كل نفس ذائقة الموت كل نفس الموت كل من عليها فان كل من عليها فان وذي سورة وذي سورة وذي سورة ويبكي وجه ربك ذو الجلال والكرام وترانا من زن الله صلى الله عليه وسلم يا داود كما كبرت ترقبا يا جي يا ايوه متى لنفي كبر برا الدواء manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan ziyarci makabarta addu'ar ta karɓaɗɗiya ce ya roƙa wa bayin Allah da suke makabartar gafara manzon Allah ya dawo sallallahu alaihi wasallam sai ya samu matarsa Aisha radiyallahu anha tana fama da ciwon kai tana cewa ya rasulullah ra'asa kaina yana ciwo annabi sai ya kalle ta yace bal ana wa ra'asa, ciwon da kaina yake yashi wanda kanki ke yi ranar da manzan Allah ya fara da tashin lafiya ta kwana da duniya kenan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam rashin lafiya sai karuwa yake naman da ya ci a kai bara Allah ya sake tado masa da ciwon saboda ya samu damar samun shahada bayan annartaka manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ran nan sai gashi rashin lafiya ta yi zafi kan yana ciwo kamar zai fashe sai da aka samu kyalle aka ɗaura kan da shi ya shigo cikin gida ana rike da kafadarsa daya sayyidina aliyu na rike da kafada daya fadl ibn al-abbas yana rike da kafada daya haka aka shigo da shi cikin gida manzon Allah ya ce ku zuba mun ruwa a jikina ko zan ji sanyi sanyi aka zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin wani kwangiri na Hafsat yar sayyidina Umar radiyallahu anhu aka rinka kwarara masa ruwa a jikinsa sai da jikinsa ya huce sai da rinka cewa hasbukum hasbukum hasbukum hasbukum ya ishe ku haka ya ishe ku haka sannan aka bari sannan ya sa aka kawo masa tufafi mai kyau ya saka ya tafi masallaci domin sallar azahar yana yin sallar azahar sai ya hau kan mimbarinsa ya ce ya ku jama'a ku matso kusa da ni jama'a suka mammatso kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda annabi ya fara yi shine addu'a wa shahidai da suka mutu a yakin Uhud wayanda aka binne su a makabartar Uhud annabi ya musu doguwar addu'a irin su Hamza wato ainihin ammun nabi sallallahu alaihi wasallam irin su Amr ibn al-Jamu irin su ainihin Mus'ab ibn Umayr da sauran bayin Allah waɗanda suka samu shahada a yakin Uhudu aka binne su a wannan makabarta mai daraja annabi ya musu addu'a ya yi doguwar addu'a ya yi doguwar addu'a bayan ya gama doguwar addu'a ya ɗaga kai ya kalli sahabbai duk suna kewaye da shi sai ya faɗi wata magana ya ce inna abdan min ibadillahi khayyarahu Allah baina duniya wa baina ma indahu faktara ma inda akwai wani bawa daga bayin Allah Allah ya bashi zabi ya zauna a duniya ko ya koma wajen Allah shi bawan ya zabi ya koma wajen Allah sahabbai ba su gane me annabi yake nufi ba wanda ya gane abin da annabi yake nufi shine sayyidina abubakar radiyallahu anhu sayyidina abubakar ya fashe da kuka ya rinka kuka saboda ya gane wane ne ba wanda aka baiwa zabi ba wanda aka baiwa zaki shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma annabi ya zaɓi zai koma wajen Allah ya miƙe yana ya rasulullah bal nufdika bi anfusina wa ahlina ya rasulallah. sai na abubakar yana ya manzan Allah za mu fanshi rayuwarka da rayuwar mu mun yadda mu mutu gaba ɗaya kai ka zauna mun yadda matan mu su mutu gaba ɗaya kai ka zauna mun yadda ƴaƴan mu su mutu gaba ɗaya kai ka bal nufdika bi anfusina wa ahlina ya rasulullah sayyidina abubakar yana kuka sai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya miƙe ya ce ala risilika ya ababakar ka kwantar da hankalinka duk mutanen da na zauna da su a duniya ba wanda ya kyautata zamantakewa da ni kamar ka kwantar da hankalinka lokacin ne sai na abubakar ya koma ya zauna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da yi wa sahabbai wa'azi annabi ya yi wa'azi mai zafi har zuwa sallar la'asar bayan sallar la'asar ta yi annabi ya wuce yi wa jama'a limancin sallar la'asar bayan ya yi limancin sallar la'asar sun ma'araba nafsahu sallallahu alaihi wasallam alal kisas daga nan annabi ya zauna kan mimbari ya ce duk wanda ya taɓa yi wani abu to ya zo ya rama yana so ya zama ba mai bin shi ba shi yadda sanda zai koma zuwa ga Allah annabi ya rinka kallon sahabbai yana man kuntu barabtu lahu zaharan fa hadha zahri falyattaqi wa man kuntu shatamtu lahu irban fa hadha irdi falyattaqi duk wanda na taba dukan shi ba bisa haƙi ba ga baya na ya zo ya rama duk wanda na ci bashi na ainihin wato ci mutunci shi ba bisa haƙi ba ya zo ga mutunci na ya rama annabi yana kuka sahabbai suna kuka wani ya miƙe ya ce ya rasulullah ina bin ka bashin dirhami guda uku annabi ya ce ina fadal ibnu abbas ya miƙe ya ce ku biya shi bashin sa guda uku ban so in koma ga allah ana bi na bashi sahabbai kowa kuka yake a wannan lokaci allahu akbar sannan aka kamo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka mai da shi gida a ranar nan wannan rana ta alhamis saura kwana hudu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya manzon Allah ya fito sallan magariba shi ya wa sahabbai sallan magariba surar da manzan Allah ya karanta a sallan magariba a wannan rana ya karanta wal mursalati urfa Allah rama karanta mana mu ji karatun karshe da aka ji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a mimbarin sallah bismillahir rahmanir rahim me sura tace wal mursalati urfa Bí Allah ya ce mai? Wannan shara ti na shara. Falfare ƙati farƙar. لا إله إلا الله في الله كيف ولقياتي ذكرى تقبى تقبى نظرى إنما توعدون على واقع فإذا النجوم لمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أكتت لأي ليوم نجلت وترانا ليوم الفصل ميتا وما أدرك ما يوم الفصل سلتمي ويل يومئذ للمكذبين cigaba cigaba cigaba cigaba alam nuhliki lawali bayan haka thumma nutbi'uhum al-akhirin sauran matsiyata Allah zai da kadalika nafa'alu bil mujrimin ci gaba ci gaba ci gaba ci gaba wailun yau mai lil mukazzibin sai Allah ya ce me alam nakalukum min ma'in mahin bayan haka ana ramba waja'alnahu fi qararin makin har zuwa yaushe ila qadarin ma'lum sai ake kaga fa qaddarna saboda haka ni'mal qadirun surar da annabi ya karanta a sallah ƙarshen rayuwarsa kenan ita ya karanta a sallan magariba a wannan rana ta ranar alhamis sannan aka kama hannun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka kai shi cikin gida Allahu akbar kamin sallar isha manzan Allah suma yake a wannan lokaci can ya farfado daga suma bayan ya suma ya farfado abinda ya tambaya hal sallan na shin mutane sun yi sallah aisha radiyallahu anha tana kusa da shi ta tace bal sunan ya ta ce ba a yi sallah ba kai ake jira annabi ya yunkura zai tashi ciwo sai ya zo sai ya sake suma a wannan lokaci ya sake farfadowa ce hal sallan na. mutane sun yi sallah aka ce bal na naka ya rasulullah kai ake jira ya sake yunkurawa kai kuma ya sake suma ya sake farfadowa ya ce hal sallan na mutane sun yi sallah aka ce bal na naka ya rasulullah kai ake jira ya ce ku sama mun ruwa ku dan jika ni da shi ko zan ji karfi karfi in iya fita aka shiga da shi banɗaki aka zuba masa ruwa ya yi wanka aka sa masa riga aka ainihin kimtsa shi annabi ya yi hunkura zai tashi sai ya sake suma a wannan lokaci ya sake farfadowa ya ce hal sallan nas mutane sun yi sallah sahabbai ana masallaci an taro ana jiran annabin rahama ya zo aka ce bal yantaziru naka ya rasulullah daga nan annabi ya gane wannan sallar bai iya fita buɗar bakinsa sai ya ce muru ababakarin falisalli bin nas ke ko umarci abubakar ya sallah da mutane ni kan ba zan iya fita ba sai ga aisha radiyallahu anha tana ya rasulullah sai da abubakar yana da saurin kuka in ya ga ya tsaya inda kake tsaye kuka zai ta yi sallar ba za ta yiwu ba ka sa a sa wani mai dan karfin zuciya manzon Allah ya ce muru Babakar in salli bin nan. abubakar ce a sa kuma shi za a saka sai ga sai da abubakar yau a tsaya inda annabi yake tsayawa an yi kabbar harama liman na kuka ma mu suna kuka haka aka yi sallar cikin kuka aka yi ta juma'a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai fito masallaci ba asabar ko lahadi nan ne malamai suka yi sabani ɗaya daga cikin biyu a nan ne annabi ya fito masallaci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a sallar azhar yace a kama shi a kawo shi masallaci aka kamo hannun shi aka shigo da shi masallaci sayyidina abubakar yana yin sallah sallar azhar sayyidina abubakar zai jaye ya ba annabi wuri annabi ya ce da ka inda kake sai ya zo ya tsaya a gefen sayyidina abubakar annabi yana sallah sayyidina abubakar yana koyi da sallarsa haka aka gama sallah aka mai da shi la'asar bai fito ba magariba bai fito ba isha bai fito ba ranar litinin ana yin sallar asuba ana cikin sallah sai aka ga annabi ya yaye labulan ɗakin aisha ya tsaya bakin kofar masallaci yana kallon sahabbai suna sallah annabi yana murmushi kai zaka ɗauka ya warke haƙoransa suna ƙyalƙyali anas dan malik ce in annabi yana murmushi sai kaga fuskarsa tana haske kamar farin wata aka bantaro sahabbai sai da suka kusa su fitinu a cikin sallah saboda murna sun dauka annabi ya kare annabi ya musu ishara ku ci gaba da sallah kar ku bari ya sake labule daga nan ba wanda ya kare ganin fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a waje a wannan rana ta litinin a wannan rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya Aisha radiyallahu anha ta ce ga muke waye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin daki na yana zaune a gabana ina rungume da shi yana tsakanin kirjina sai ga esta fatima radiyallahu anha ta zo fatima radiyallahu anha aisha radiyallahu anha ta ce mishiyatu haka mishiyati rasulillah idan fatima tana tafiya sai ka dauka annabi ne saboda tsabar kama da suka yi da ta zo annabi duk da rashin lafiyar da yake sai da ya mata maraba annabi ya ce matso kusa da ni ta matso sai ya rada mata wata magana a kunne sai haga ta fashe da kuka ba san da ya gaya mata ba sai sake cewa ka matso sai ta kawo kunne sai ya gaya mata wata magana tana kuka sai aka ga ta fashe da dariya aisha ta ce ban taba ganin dariya da ke kusa da kuka ba kamar wannan kuka da dariyar fatima aisha radiyallahu anha ta tambaye ta me annabi ya gaya miki tace ba zan gaya miki sirrin mahaifina ba amma bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta fada wa aisha tace da ya faɗa min magana kika ga ina kuka ya gaya mun cewa a kowace shekara mala'ika jibril yakan zo ya yi masa bita qur'ani sau ɗaya a cikin watan ramadan a wannan shekarar ya zo ya masa bita sau biyu wannan alama ne ba zai tsallake wannan shekara ba lokacin da zai koma zuwa ga Allah ya yi, ta ce tunanin mutuwar mahaifina sa ina kuka sai ya sake cewa in kawo kunne na ya gaya mun wata magana da na matso sai ya ce daina kuka ba za ki farin ciki ba ranar tashin alkiyama ke ce shugabar yan matan aljanna gaba ɗayan su Fadima ce jin zan shiga aljanna har da matsayi za a bani kuma shi yasa ni dariya a wannan lokaci Aisha radiyallahu anha ta ce manzon Allah tana rungume da shi ga wani kwano da ruwa a ciki sai ya dan tsoma hannunsa sai ya shafa a fuskarsa yana cewa la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat la ilaha illallah haƙiƙa mutuwa tana da magaji tana da makaki in jiwa in ji annabi muhammad sallallahu alaihi idan annabi zai ce mutuwa tana da magagi tana da makakai to bar labari na ni da kai da sauran makamantanmu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aisha radiyallahu anha tace daga abin da nake murna da shi annabi ya mutu cikin ɗaki na ranar kwana na ina rungume da shi sannan sai da Allah ya haɗa yawun bakinsa da yawun bakina kamin Allah ya karbi rayuwarsa aka ce ya aka haka ya faru ta ce ina rike da shi ina mata ruɓiya sanda yake da lafiya yakan karanta kul huwallahu ahad da falaki da nasi ya tofa a hannunsa ya rinka shafawa a jikinsa wato ainihin a jikinsa ta ce to yanzu rashin lafiya ya yi tsanani ba zai iya ba ni nake masa wannan addu'a ta ce amma in zan karanta ƙulhu wallahu da falaki da nasi ba a hannuna nake tofawa ba dan na san hannunsa ya fi nawa daraja a jikin hannunsa nake tofawa sai in shafa masa hannu a jikinsa a wannan lokaci ta ce ina wannan hali sai ga na ya shigo cikin ɗakin ya zo ya duba jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ashiwaki a hannunsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kura wa ashiwakin ido aisha ta ce sai na tambaye shi kana so ne sai ya ce eh ta ce sai na karbi wannan ashiwaki ta ce sai na je yana da tauri sai na tattauna shi da bakina na jika shi da yawu sai da ya laushi sannan na mika masa ya goge bakinsa kun ga yawun bakina ya haɗu da yawun bakinsa bayan ya gama goge bakinsa da wannan ashiwaki sai yayi haka zai miko mun ashiwakin ta ce ya miko hannunsa kafin ashiwakin ya shiga a hannuna sai na ga hannun annabi ya yi ƙasa ashiwakin ya faɗi a kasa ta ce sai na ji annabi yana cewa fir rafiqil a'ala fir fil rafiqil a'la fil rafiqil a'la tare da jama'a madaukaka tare da jama'a madaukaka Aisha radiyallahu anha sai ta gane mala'ikan mutuwa har ya shigo cikin ɗakin har an ba annabi zaɗin zama a duniya ko komawa zuwa ga Allah annabi ya zaɓi komawa zuwa ga Allah nan take aka zararan manzon Allah sallallahu alaihi wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa وتزوجوا فإن خير الزاد تقويا واتقوني واتقوني يا أولي الألباب لوكا تند سيدنا أبو بكر رضي الله عنه يكون تارش الله يا الله أكبر يا الله أكبر متم في درجة أباين كسابين عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها تشمنا ذا aisha radiyallahu anha sai take karanta baitin ɗaya daga cikin wasu sha'irai inda yake cewa wa abu yabu yusalqal gamamu bi wajhihi rabi'ul yatama ismatul lil aramili tace ina fadin wannan magana sai dina abubakar sai da ya magana yace wannan kirari da kike mun ba ni na cancanta a yi wa shi ba zaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda ya cancanci wannan shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan magana da ya sai da ya suma a wannan lokaci bayan ya ke farfadowa sai ake tambayar sa ake faɗa masa ayyukan da ya na alkhairi kar ka manta ga matsayinka ga yabo da annabi ya yi a gare ka ga abin da annabi ya faɗa a kanka ya ce ku daina faɗin wannan ba lokacinsa ba ne in za ku yi magana ku ce wa ja'at sakaratul mauti bil haqqi zalika ma kunta minhu tahi sai na abubakar radiyallahu anhu aka ce a kira maka likita mana ya ce ai ga likitan ma har yayi su ashe mala'ikan mutuwa ya shigo dakin a lokaci a wannan wuri aka zara ran na abubakar radiyallahu anhu na umar radiyallahu anhu san da yake kwance bai da lafiya aka zo aka zagaye shi ana faɗa masa matsayinsa a wajen annabi hadisai da annabi ya yi saboda yabo a gare shi kalifan da ya cika duniya da adalci kalifan da aka yi masa albishir da shiga aljanna kalifan da yake faɗin magana magana sai daidai da faɗar Allah madaukin sarki ya faɗi magana Allah ya sauko da aya ta tabbatar da abin da ya faɗa duk da wannan matsayi nashi an kewaye shi ranar da zai bar duniya ana masa kirari ana faɗa masa matsayinsa ana ka kwantar da hankalinka baka da matsala annabi ya maka albishir da shiga aljanna ya ce kai ku saurara ku ji wallahi da kafata ta dama za ta shiga cikin aljanna kafata ta hagu tana waje bata shigo ba hankali na ba zai kwanta ba sai kafata ta hagu ita ma ta shigo ciki kai waye maka albishir da shiga aljanna taron mu nan waye aka masa albishir da shiga aljanna annabi ya ce shi dan aljanna akwai shi wa ya kamata ya zauna ya kuka mu ko sayyidina Umar radiyallahu anhu sayyidina Usman radiyallahu anhu an kashe shi yana karatun alqur'ani mai girma ga qur'ani yana karantawa ga azumi a bakinsa azumi a bakinsa yana karatun qur'ani mai girma a nan 'yan ta'adda suka tsallako suka kashe shi jinin ya zuba kan qur'ani wani abun mamaki jinin sai ya zubo kan wata aya da Allah yake cewa fa sayakfikahumullahu فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم fasayakfikahum wallahu da sannu Allah zai saka maka wa huwa sami'ul alim shine mai ji mai gani yi masani ya san abin da aka maka kuma yana jin duk abin da yake faruwa sayyidina ali radiyallahu anhu an taba ganin shi a cikin dare yana sallar nafila cikin duhun dare yana kuka hawaye na gangarowa daga kumatunsa suna jika gemunsa sayyidina ali yana magana bayan ya kammala yana addu'a yana ya duniya garri gairi a ilayya shawakti an ilayya ta'arrafti bal tallaqtuki salat la raj'ata fi yana yake duniya wa ki ruɗa ni wa kika zo wa ni wa kika bijiro wa ni wa kike so ki raba da Allah ni ƙarya kike yi na sake ki saki uku sakin da babu komai a cikin sahara bada yana sallah yana kuka hawa yana jikari gashi Aisha radiyallahu anha lokacin da take kwance bata da lafiya rashin lafiyar ta na ban kwana da duniya abdullahi dan abbas ya zo yana so ya ganta sai ta gane in ya zo sai ya yaba ta sai ta ce kar a bashe shigo aka ce abdullahi dan abbas ne fa a'a ai dan uwanki ne a'a kar ki manta matsayin shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ki bashi izini ya shigo ce to na bashi izini ya shigo Abdullahi dan Abbas yana shigowa sai kalle ta yace ke Aisha ki yi farin ciki ma bainaki wa baina an talqain nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wal ahibba illa an yufarika ar-ruhu min al-jasad laqad kunti ahabba ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallam war rasul la yuhibbu illa tayyiba yace yake Aisha ki farin ciki ki murna abinda ya saura ki ga gaci ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sauran masoya da suka gabata shine ranki ya fita daga jikinki daga ranki ya fita daga jikinki kin koma tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ki Aisha ki tuna annabi a duniya ba wanda yake kauna kamar ki an taba tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duniya wa kake so sai yace Aisha aka ce ba cikin mata ba cikin maza yace babanta a duniya wa kake so Aisha ba cikin mata ba cikin maza yace babanta Abdullahi da Abba zai ce ki sani ba wanda annabi ke kauna kaman shi annabi kuma bai san abu sai mai tsarki wanda ya nuna ke tsarkakakkiya ce ki gode wa Allah Aisha ta kalle shi ta ce da wannan magana ya kai dan Abbas daina wannan magana ba bigiranka bane banni na ci gaba da abin da nake yi na koma zuwa ga ubangiji ina ainihin mai tasbihi ina mai tahmidi ina mai hailala ina mai haukala ina mai istirja'i ina mai komawa zuwa ga Allah malaukake ku ya ku bayin Allah khalifa Umar Ibnu Abdul Aziz al-khalifatul kamil saboda tsabar adalcinsa ya rike gwamnatin musulunci kwata-kwata shekara biyu ya rike gwamnatin musulunci amma saboda adalcinsa da kura da akuya sukan yi kiwo a wuri ɗaya eh, kura ba za ta iya taba akuyar ba saboda adalcin khalifa umar ibn abdulaziz amma me yake faruwa khalifa umar ibn abdulaziz a lokacin da ya zo zai mutu an kewaye shi ana cewa ka tuna allah ya raya sunnoni da rayuwarka allah ya kashe bidiyoyi da rayuwarka ka tuna ka yi wa addini aiki kaza ka yi wa addini aiki kaza ka yi wa addini aiki kaza ka yi wa addini aiki kaza ana tunatar da shi ya ce kai ku saurara lokacin da za ku yaba ni ba shine wannan lokacin ba duk wanda ke cikin ɗakin nan a fitta su waje aka fidda mutane gaba ɗaya wajen ɗaki aka bar shi kaɗai a cikin ɗaki daga shi sai ubangijinsa ya daga hannunsa sama yana cewa ya rab ana lazi ana lazi amartani fa qasartu wa nahaitani fa asaitu walakin la ilaha illallah in sha'a azaba wa in sha'a gafara kalmar da ya faɗa ta ƙarshe mala'ika ya zara nasa shine tilkar darul akiratun naj'alha lil ladzina la yuriduna ulwa fil ard darul akiratu naj'alha lil ladzina la yuriduna ulwa fil ardi wala fasada wal aqibatu wal aqibatu lil bayan an da mutane waje sai ga ya hannu yana ya Allah ni ne bawan kan na da ka umarce ni da abubuwa da yawa na gagare yin su duka ya Allah ni ne bawan da ka hana ni abubuwa da yawa amma na aikata wasu sai dai na shaida ba abun bautawa da gaskiya sai kai in ka so kakan yi gafara in ka so kakan yi azaba kalmar da ya faɗa ta ƙarshe ayar ƙur'ani ce daga na aka zara ransa shine tilka darul akhirah wancan gida na lahira naj'alu halin ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada muna saka shi ga waɗanda ba su nufin girman kai a bayan ƙasa ba su nufin takabburanci sannan ba su nufin alfasha ba su ainihin wato nufin barna a bayan ƙasa Allah ya ce wal aqibatu lil muttaqin karshen kwarai na masu tsoron Allah ne Amiru ibn Abdullah tabi'i ne sanda yake raye duk duniya ba a san wani tabi'i mai ƙoƙarin ibada kamar shi ba yakan iya yin wata shida bai sha ruwa ba yana yin azumi bacci kwana yake yana yin sallah amma lokacin da ya zo zai mutu an zo an zagaye shi ana ainihin wato kewaye da shi a wannan lokacin sai aka ga yana kuka aka ce ba iri kake kuka saboda zai mutu ba ba iri kake kuka ba ka manta matsayinka a duniya yanzu ba mu san mai kokarin ibada ba kaman ka ba mu san wani mai bautar Allah ba kaman ka kai me yasa kake kuka yace ku saurara ku ji wallahi la abki hazanan ala dunya wala jaza'an min al-maut yace ba ina kuka ne saboda ina bakin ciki zan bar duniya ba yace duniya babu abin da na ajiye a cikin ta barin ta ba matsala ne a wurina ba ba ina kuka ne saboda raki ina tsoron mutuwa ba mutuwa ita za ta kai ni ga Allah masoyina ba wanda nake so kaman Allah ko mutuwa ce za ta kai ni wajensa ba tsoron ta nake ba aka ce saboda me kake kuka yace walakin ni abki li tuli safari wa qillati zat faqad asbahatu wa amsaytu bayna su'udin wa muhbudin imma musirun ila aljanna wa imma musirun ila an-nar fala wala adari ila ayyihi ma Ya yace ku saurara su Ya yace ina kuka ne ga doguwar tafiya a gaba na guzurin da nayi yayi kaɗan, tattalin da nayi dan kaɗan. yau gane na gama hawa zan sha gangara ko in gangara wuta ko in gangara aljanna ban san inda zan je ba dan me ba zan yi kuka ba وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وتزودوا فإن ya ku bayan Allah ku yi guziri ku yi tattali wallahi babu kuziri mai muhimmanci kamar tsoron Allah fa inna khairaz zadi taqwa Amir ibn Abdullah wannan magana da ya faɗa sai da ya suma saboda tsabar rashin lafiya can sai amiru ibnu abdullahi ya farfado amiru ibnu abdullah yana farfadowa sai ya ji ana kiran sallah sai ya ce halliluni halliluni ku dauke ni ku dauke ni aka ce a dauke ka akai ka ina ya ce masallaci na ji kiran sallah aka ce a wannan hali da kake ciki ya ce wallahi na ji kuran sallah ba zan mutu akan gadona ba ku dauke ni ku kai ni masallaci aka rasa yadda za a dauke shi kafarsa za ta ba san yadda za ta saka ba sai aka samo mukara da ake sa gawa a ciki a kai makabarta aka sa shi a ciki aka ɗauko shi aka kawo shi masallaci a tsaye shi ba zai iya tsayawa ba saboda rashin lafiya a jingina shi ba zai jingiru ba a zaunar da shi ba zai zaunu ba aka kwantar da shi sai dai yana yin sallah da nuni an yi raka a farko ana sujada ta ɗaya an shiga sujada ta biyu mala'ikan mutuwa ya zana ransa a wannan lokaci a cikin sallah wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa na'am Allah ya ce wata Allah ku ji tsoro na ya ulul albab ya kuma abuta hankali in dai har kana da hankali to ka ji tsoron Allah ka koma zuwa ga Allah ya ku bayin Allah imamu na shafe rahimahullah lokacin da yake kwance akan gadon mutuwa an zo an same shi aka ce kaifa asbahata ya aba abdullahi yaya kawai gari ya kai baban abdullahi imamu na shafi bawan Allah da ya cika duniya da ilimi imamu na shafi talibinsa imamun muzani yana cewa lokacin da imamu na shafi ya dawo masar muka je muka samu yana sallah ya ce muka kalle shi ba mu taba ganin sallah mai kyan sallarsa ba da ya gama ya wayo ya kalle mu sai muka gaba mu taba ganin mai hasken fuska kamar ta ba dan shi ya hada jini da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya fara magana sai muka ji ba mu taba jin ilimi da hikima na fitowa ba kamar bakin sa imamu na shafi saboda tsabar zaman karantarwa ne ya kamu da ciwo har Allah madaukin sarki ya karbi rayuwarsa amma lokacin da yake kwance akan gadon mutuwa aka zo aka same shi aka ce yaya kawai gari sai ya ce asbahatu min ad-dunya rahila wa anil ikwani mufariqa wa li su'i amali mulaqiya wa ala Allah ta'ala warida wa li kasil maut shariba wa la adri atasiru ruhi ila al-jannati fa anniha am tasiru ila an-nar fa aka ce ya ka wayi gari ya ce na waye gari na tattare na waina zan bar duniya ku saurara ku ce watakila matarka ta taba mutuwa watakila babanka ya taba mutuwa watakila ɗanka ya taba mutuwa abokinka ya mutu mahaifiyarka ta mutu duk ba mutuwa akai ba baka san me ake cewa mutuwa ba ba ka sanin me ake cewa mutuwa sai sanda mala'ikan mutuwa ya zo aka ce kai ne za a zara ranka a wannan rana duk taɗin mutuwa labarin ta kawai kake ji sai da aka zo aka ce kai za a ɗauka sai an zo lokacin da mala'iku sun fara tattaro ranka ana tattaro ta duk gabar da aka wuce ta mutu an fara tattarowa daga kafafu in an wuce gwiwa can ƙasa ya mutu a iso cinai kafa ta gama mutuwa a sama duk inda ran ya wuce wannan da ke ƙasa ya riga ya mutu rabin ka akwai rai rabi ya riga ya mutu sai lokacin da ran aka tattaro ta ta wuce kirji ta zo zuwa nan wurin makoshi sai Allah ya ce wa mala'iku a dakata ai kai mai kuɗi ne ai kai mai mulki ne ai kai matashi ne ai kana da abokai kana da dangi kana da yan uwa a dakata a tsai da ran a makogoro kar ta koma ciki kar ta fito waje duk duniya in kana da gada a samu wanda zai iya dawo da ranka tashi in ji Allah madaukakin sarki kalla iza balagati taraki kalla iza balagati taraki wakila wakila marra kama yake ya san gaske zai ta kafafun na takawa waltafati saqu bi saqu za mai da shi ila rabbika yawma idhin lil masaa talaqaw Allah ya ce kalla aha idza balagati taraki idan zai ta zo a taraki ina ne a taraki makogoro nan nan wajen wuya wakila marra a lokacin za a ce akwai wani mai rukuya wani mai addu'a da zai yi addu'a ya tashi akwai wani likita da zai yi tare shi duk likitocin duniya yin sun taru ba su yi tare kai ko suna yi tare kai ba su iya shugaban ƙasarmu na najeriya umar musa yar addu'a shugaban ƙasa babban ƙasa kamar najeriya duk likitan da ake takama da shi ya zo ya yi iya ƙoƙarinsa amma ana ji ana gani dole aka haƙuri ya koma zuwa ga allah to waye zai iya wakila marra yayin da ake nemo likita ana a samo likita daga jamani a samo likita daga faransa a samo likita daga ingila a samo daga america kai wa zanna annahu al shi kan ya tabbatar da cewa zai bar duniya a ranar zanna a nan ba wai zato bane wa zanna annahul al-firaq wa aikana annahul shi ya riga ya tabbatar cewa yau ranar barin duniya ce wal tafati saqu bi sa mata lauye da kwabri ya lauye da kwabri a wannan lokaci malaman tafsiri suka ce ijtama'a alaihi amrani wasu manyan abubuwa guda biyu suka hadu a kan shi wasu abubuwa ne guda biyu abinda suka hadu da shi shine idibarun anid duniya wa ikbalun alal akhirah al'amrul azim bil amri al-azim gashi zai bar duniya matansa zai rabu da su wasu su aura ko ba haka ba ko ba aure matarsa za ta yi bayan shi ba da ta yi aure ta manta da shi an gama in kuɗi ya bar mata ga gidaje ga abubuwa idan ta shiga cikin daula da za a zo a ce hajiya bayan ta rike tana sheke ayarsa a tado da alhaji sai ta ce da Allah ka a tado shi a bashi a kabari Allah ya ƙara nauyin ƙasa ba ta yadda a taru da shi ko a mafarki take ganin ka sai ta samu wani malamin tsubu ta ce ni fa alhaji yana zuwa mu a mafarki wallahi ban so ka taka mashi burki ban so ko nawa na yadda zan baye dai da kake dare kuma ana cewa ka taimaki addini kana ganin kamar bata lokaci ne wayan da kake ita amarya da uwar gida da ka tara wa kudin da ka mutu sabon aure za ta yara shagali za su shiga kai kana cin duka a lahira ana maka tambaya su kuma suna shan farfesun kifi a duniya ba su da matsala in za ka taimaki addini da dukiya ka tun kana da rai wallahi kai gaugawa lokaci ya kusa ya kana mutuwa a gama dukiya ta zama ta suwa ta zama ta magana ga kuɗi zai bari ya tara kuɗi a banki zai bari shago cike da kaya zai basu ofis ɗin shi zai bari motar mai daɗin shiga ga AC ga manya-manyan kujeru duk zai tafi lahira ya basu ga damuwar barin duniya ga damuwar tinkarar lahira kuma bai san yadda zai same ta ba manya matsaloli guda biyu ko ba manya ba wasu malamai suka ce wal tafati saqu bi saq ijtama alaihi amrani sai suka ce annasu yujahizuna badalahu wal malaikatu tujahizu ruhahu nan duniya mutane suna ta cikici da gangan jikin ya za a mata wanka ya za a ko ba yadda ake ba kenan da kun girman kai ne da shi da faɗi rabe gaisawa da talakawa yau ya mutu Allah sarki talakawan da bai gaisawa da su yau kuma su za su yi masa wanka su za su ɗauki gawarsa zuwa kabari kuma su ne gatansa duk abokansa da su yake gaisa da su yake cin abinci ba za su zo ko za su zo kun taɓa ganin babban mai kuɗi ya mutu abokinsa mai kuɗi dan uwan shi ya ce a bashi magirbi ya tafi makabarta ya tona kabari su ake tonawa wayannan talakawan da ba su kai gaisa da su kun taɓa ganin mai kuɗi ya mutu mai kuɗi dan uwansa ya masa wankan gawa ba su wa zai yi Wa inan talakawa da yake cewa ba komai ba kun taba ganin mai kuɗi ya mutu masu kuɗi suka ɗauki suka kinkimi da kwangawarsa zuwa makabarta su wake da kwangawar ce ya mutu Wa inan talakawan da yake gani ba komai ba Allahu akbar shi kuma su ne gatansa ba tare da ya sani ba nan mutane na kicikici da gawarsa ga mala'iku can kuma suna kicikici da ransa annasu yujahizuna badanahu wal mala'ikatu tujahizu ruha shine wazanna annahu al-firaq shi ya gane zai bar duniya shi yasa imamu na shafi yake cewa asbahatu min ad-dunya rahina Allah ka sa mu shiga da imani yace wa anil ikwani mufariqa yan uwa da nake son su suna so na yo gashi kuma zan rabu in basu lokacin rabuwa da su ya zo wa anil ikwani mufariqa yace wa lisu'i amali mulaqiya yace duk laifin da nayi wa Allah kuma lokacin da zan hadu da shi yayi imamu na shafi yake faɗin wannan magana ba kai kayi zina ka ƙara zina Ka yi zina ranar litinin ka yi ran talata yi laraba ka yi alhamis juma'a ma ana sallar juma'a kai kana zina ka yi asabar ka yi dummash ka yi zina da mata aure ka yi da budurwa ka yi da bazawara ka yi da wacce take sallah ka yi da wacce ba ta sallah sai lokaci na ƙarshe da zaka bar duniya duk matar da ka taba zina da ita sai ka tuno da ita a lokacin saboda ka san bala'in da zaka tinkara tana yi waka ce to ai sai in sauri in ce na tuba kai inna matawbatu ala allahi lil ladina ya'maluna inna matawbatu ala allahi lil ladina ya'maluna su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qarib kaji tuba da Allah ke karba aulaika yatubu allahu alaihim وكان الله عليما حكيما to wanda ya tsaya sai da ya ga mutuwa yace zai tuba shi fa yaya walaysa tawbatu lil ladina ya'maluna sayyiati hatta idza hadara ahaduhum al maut qala inni tubtu la full stop full stop Allah ya ce tubar da ake karba Shi ne wayanda suka aikata mummunan aiki sannan a kusa suka tuba tun kana da ranka da lafiyarka da karfin jikinka baka hangi mutuwa ba amma sai da ka kai gargara ka ga mutuwa iri iri yau zaka tafi ka ce wai zaka yi wa Allah wayo ka tuba yau ai fir'auna ma da ga mutuwa ya tuba Allah ya karba Allah ya ce da zai saurare ka ba ka makara too late to cry when the head is cut off in za ka yi ihu kai ihun ka ne a sare ma kai amma sai da aka sare ma kai kan ya fadi a ƙasa wai kuma sai kan ya fara ihu a kawo agaji in an kawo agajin ne ya amfani sa wa anil ikwani mafarika wal su'i amali duk laifin da kai wa Allah in ka zo mutuwa sai ka tuno da shi Allah ka gafarta mana amma da san da kake laifin kana murna kana farin ciki kana ganin babu matsala wallahi akwai matsala ya ku bayan Allah wallahi ku yi tattalin komawa zuwa ga Allah ku yi tattalin komawa zuwa ga Allah yace wali su'i amali mulaqiya yace wali kasil mauti shariba da wasu ne suke shan kofin mutuwa yau ni zan sha inji imamu na shafi ita mutuwa yadda ta tsallake ka ta je ta dauki wani to wata ran kuma wani za ta tsallake kai sai ta zo ta dauke ka yadda ta tsallake ka ta dauki wani to wata ran kuma wani ne za ta tsallake sai ta zo ta dauki wa sai ta zo ta dauke ka maganin matsalar kawai shine kai tattali ya ce wa alallahi ta'ala warida yau kuma zan bakunci Allah shine wa alallahi ta'ala warida yau kuma Allah ne mai masaukin baki na to Allah ta ka kyautata mai masaukin baki domin ka samu karbuwa a wajensa sai ya ce wala adari ban sani ba a tasiru ruhi ila aljanna raina za ta tafi aljanna ne fa uhanniha in ta murna in ji imamu na shafi'i am ila nari ko kuma raina za ta tafi zuwa ga wuta ne fawa aziha na fara yi mata ta'aziyya in ji imamu na shafi rahimahullah kai ya bayan Allah ku saurara ku shi duk rana da kuka sani a duniya kun ga wannan ƙasa da muke takawa wannan ƙasa da muke takawa kun ganta a kullum sai ta mana magana sau biyar a kowace rana sai ta mana magana biyar wannan ƙasa da muke takawa ba mu ji kullum sai ta faɗa kun san me wannan ƙasa take gaya mana cewa take yabna adam tamshi ala zahari wa masiruka fi batni yabna adam ta'kulul alwan ala zahari wa ta'kuluka didan fi batni yabna adam tadhaku ala zahari wa satabki fi batni yabna adam tafrahu ala zahari wa sawfa tahzun fi batni ya ibn adam tuzlibu ala zahari wa sawfa tu'azzabu fa sawfa tu'azzabu fi batni duk dan adam kasa sai ta masa wannan magana sau biyar a kowace rana ku saurara ku ji abin da ƙasa ke gaya mana damuna da kunne damunci wani abu kan matar sarki da da ido da ta gani me take faɗa ƙasa ta ce ya kai ɗan adam kana tafiya akan bayana to ba haka za a ci gaba da tafiya ba akwai ranar da kuma ciki na za a tsaga sai a shigo da kai yanzu akan me kake tafiya akan ƙasa to wata ran kuma kasar za a tsaga sai a sa kai na sai a sa ka ciki sai a mayar a rufe an gama da kai ya bana adam ta ce ya kai dan adam ta akulul alwan ala zahari kana cin nau'uka abinci a bayana ka ci kifi ka ci atake ka ci shinkafa ka ci tuwo ka ci burabusko ka sha tuffa ka ci ka ci ka ka ka ka abubuwa nau'uka iri-iri ko ba ka ba eh ga shish ba ga miss green, ga white rice with salad ga pepe chicken ga cow tail ga cow leg ga kawo tozo an kawo an karafe duk nau'uka abinci ne da kake ci ya kai adam a ina kake cin abincin a bayan kasa sai kasa ta ce maka to ka yi takasan zan akwai ranar da tsutsa ce za ta rinka cin naman jikin karen da aka sako ka ciki na duk teɓar da ka tara nan tsutsa ce za ta ci duk wankan nan da kake ka sa sabulu ka wanke ka shafa mai duk tsutsa tsutsotsi da ke cikin kabari su kake yi wa gyara su kake gyara wannan fata wannan fata take da kike shafawa mai mai tsada duka tsutsotsin da ke cikin kabari ne ake yi wa tattali wannan gashin kan mai kyau duk cikin ƙasa za a kai a binne za ka ga mutum a nan sanda yake da rai inda yake da ƙura ma ba zai iya zaunawa ba cikin ƙasa za a kai wata nan tsutsa ce za ta ci ta ce ya adam ƙasa ta ce ya kai ɗan adam tabhaku ala zahari kana yin dariya akan bayana kaga mutum ya kyalkyale da dariya har ya fadi kasa har idanunsa su rinka hawaye wai an yi abun dariya ne ya kyalkyale har buga kafa yake a kafa yana wannan dariyar sai kasa ta kalle shi ta ce Allah sarki bawa Allah miskin marra kana dariya akwai ran da za ka yi kuka ran da za a kawo ka ciki akwai ran da za ka yi kuka yaushe za ka yi kuka ran da za a ɗauko ka a kawo ka ciki kasa da ce ya kai dan adam kana farin ciki a bayana akwai ranar bakin ciki tana zuwa ran da za a shigo da kai ciki na baka ji Allah ya kai dan adam kana saba wa Allah a bayana to akwai lokacin da kuma za a azabtar da kai yayin da ka shigo ina yayin da ka shigo cikin kasa kai ara ahalal qusuri iza umitu banau fawqa al maqabir bis أبوا إلا مباهاة وفخرا على الفقراء حتى في القبور أبوا إلا مباهاة وفخرا على الفقراء حتى في القبور لأمرك لو كشفت التربة عنهم فما تدري الغني من الفقير ولا الجلد المباشر ثوب صوف من الجلد المباشر للحرير إذا أكل ثرى هذا وهذا fama balul galiyu min alfaqiri za a ga wasu wai an mutum ma sai an je kabari an yi gini akan kabari wa na kabari mai kudi ne alhaji wane ne wane ne ya mutu ranar kaza ga watan kaza yana can yana shan wuta a cikin kabari wai alfaharin ma wai har cikin kabari sai an yi shi wallahi da zaka tona kaburbura baka iya gane kabarin alhaji da kabarin yaronsa kabarin sarki da kabarin dogari kabarin gwamna da kabarin talaka kabarin mai kuɗi da mara kuɗi ba ka iya bambantawa idan ka tona ba ka iya bambanta su saboda me wannan ƙasa ta ci naman wannan ƙasa ta ci naman kowanne ƙasa ta yi kata kata da shi kowanne kan ya fashe ƙwaƙwalwar ta zazzago ƙasa ta ci labban baki ƙasa ta ƙone su an ba haƙora ga yaya a waje kwalatun idanu an ƙone su sai ramukan da idanu suke karan hanci an ƙone shi ƙasa ta cinye naman gaba ɗaya sai ramin da hancin yake ƙasusuwa sun yi rauni nama ya ƙare ciki ya fashe hanji ya zazzago tumbi ya zazzago tsuntsotsi sun yi safa da marwa tsakanin kwakwalwarsa tumbinsa ba inda ba su latsa a jikin ba ka faɗa min ya za ka gane wannan kabarin na talaka ne ko kabarin mai kuɗi ne kai Allah rama faɗa musu wata zawwadu fa inna khairaz zari taqwa wata zawwadu sai Allah ya ce inna khayra zadi taqwa wattaquni ya ulil albab Ar-Rabi ibn Khaitam ɗaya daga cikin magabata makabarta yake zuwa da dare ya rinka kiransu yana ya ahalar qubur ya ahalar qubur ya ahalar qubur ku an sa mana ya ji shiru ba wanda zai ansa ya ce to gobe ni za a kawo nan gobe ni za a kawo nan in ya fara sallah bai bari sai gari ya waye ya san gobe wa za a kawo gobe shi za a kawo sai ya kama sallah da ibada wallahi kabari bala'i kar ku rinka ganin kabari kamar dama haka yake wani yana shiga kabari za a cika kabarin da wuta ne wani mace sai ake sa masa cikin kabari abdullahi dan abbas akwai wani wasu mutane dan uwansu ya mutu suka je za su binne shi suna tonawa sai ga katan maciji a ciki sai suka mayar suka rufe suka je wani wuri suka tona sai ga katan maciji suka rufe suka koma wani wuri suka ƙara tonawa sai ga ƙatan maciji suka rufe sai suka rasa to ina za su kai suka samu abdullahi da abban suka tambaye shi sai ce wallazi nafsi biyadihi law hafartumul arda jami'an lawajadtumuha fihi fadauhu alaiha fa innaha jazaa'u amal yace na rantsa da Allah da rai na ke hannu in za ku tona kasar duniya duka yi kun samu wannan macijin ku sa shi cikin ku hada shi da macijin aikin da ya aikata ne aka je aka sake tona kasa sai ga ainihin wani katon maciji a cikin ramin baki kiran. aka sa shi a cikin macijin yana ɗaiɗaya shi aka mai da itace aka rufe Allah ya nuna wannan don a gane me yake faruwa cikin kabari malamai sun ce abubuwa da yawa na kawo bala'in kabari wallahi ku kiyaye daga abin da ke kawo bala'in kabari a sa mutum kabari ya haɗu da azaba akwai barin mutuwa ba a kan sunna ba duk wanda ya mutu kan bid'a sai ya samu azabar kabari ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne duka in ingantattu bukari da muslim bamu da lokacin da zan kawo muku hadisan gaba da yanzu duk wanda ya mutu kan bid'a sai ya sha azabar kabari duk wanda ya bar wandan sai yana jan kasa wallahi sai ya sha azabar kabari hadisi ne inganta in dai zaka bar wandan ka rinka jan kasa to ka shirya bala'i a kabari dole sai ka harbe shi duk wanda bai kyautata tsarki in ka je ban daki kai fitsari ba za ka tsaya kamar matsayi ka tabbatar fitsarin ya gama bakanin ka wanke kawai kai fitsari baka sani ba bai gama zubowa ba kawai ka sa ruwa ka wanke ka tashi tsaye fitsarin ya sake gangarowa wallahi sai ka hadu da azabar kabari duk wanda bai kyautata alwala in ya zo alwala sauri kawai yake gama wani wuri yawon ko wani wuri bai wanku ba wallahi sai ya hadu da azabar kabari duk mutumin da yake gulma da annamimanci da gutsiri tsoma da tsaguni tashi da kin bibi da kiti fifi da kotu balbal sai ya balbalu a cikin kabari duk mutumin da bai da aikin yi banda haɗa fada tsakanin wannan da wannan ya ɗau maganar wannan ya kai can ya cinna wuta nan ya cinna wuta can wallahi sai an gasa shi a cikin kabari in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda zai iya ɗaukar dukiyar wani ba bisa haƙƙi ba wallahi sai an gasa shi a cikin kabari duk wanda zai iya yin ha'inci a bashi amana ya ci amanar wallahi sai ya haɗu da azaba a cikin kabari duk mazinaci sai ya haɗu da azaba cikin kabari duk hadisai ne ingantattu a cikin bukari da muslim duk mazinaci sai ya haɗu da azaba a cikin kabari duk wanda yake shan giya sai ya haɗu da azaba a cikin kabari kai dukkan mutumin da bai da aikin yi a cikin al'umma yana ji ana kiran sallah amma kaga bai damu da sallar ba ladan yana hayya ala sala hayya ala fala ba zai tashi je ya sallah ba sai ya haɗu da azabar kabari duk wanda ya zama sanadiyar mutuwar wani ba bisa haƙƙi ba sai ya haɗu da azabar kabari in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk mai kuɗin da Allah ya bashi dukiya yake cire zakka sai ya haɗu da balbalin bala'i a cikin kabari sai dai kai da kai ka kabari sai ka haɗu da bala'i wallahi duk ayyukan nan da na kirga muku akwai hadisai ingantattu daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa'anda suka tabbatar da dukkan mai aikata daya daga cikin wa'annan ayyuka da na kirga muku da wasu ayyukan da dama ya kai aiki wajen 23 masu kawo ayo mutum azabar kabari duk wanda ka kuskura ka aikata azabar kabari ka hadu da ita Allahu akbar Allahu akbar